الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته Ah, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai komin komi kowa wanda ya bamu iko muka yi huzuri a wannan yini kuma a wannan lokaci alhamdulillah a muna cikin wannan tura za mu fara kafin su halartu <clears throat> muna cikin suratul bakara Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحب بالحب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ومجد سبحانه وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى Allah ya shar'anta muku yin kisasi ramuku dangane da idan aka kashe wani Allah ya ce a yi ramuku alhurru bil hurri da da da idan da ya kashe da kashe shi ake yi kare zama wani da ya je ya kashe wani don shi yayya ya zama yare a ji a kama wani daban a kashe shi wannan zalunci ne wala abdu bil abdi bawa da bawa kar wani bawa na wani babba ya je ka'addanci kuma sai a je a kama wani bawa daban wal'unsa bil'unsa na mace da na mace ya mace a bakin ya mace Allah ce faman ya lahu min akhihi shay'un hmm. to duk wanda aka masa rangwame wani da ya ta'addace kashe wani to sai zaman to wayanda suka ce a ba sai an kashe shi ba a kyale shi kawai ya bani diya to sai Allah subhanahu wataala ya ce fatiba'un bil ma'ruf hmm. to biye wannan kyautatawan da aka yi masa wannan rangwame da aka masa da kyautatawa sannan wa ada'un ilaihi bi ihsan ya sake bayan da wani abu na kyautatawa Allah ya ce zalika takhfifun bi rabbikum wannan sauki ne daga wurin ubangijin wa rahma da kuma jin gai famani itada duk wanda ya ta'addanci ba da zalika bayan an masa rangwami. ka kashe wani a maimakon a kashe ka sai kuma aka kyale ka sai aka ce to ka je ka ba da wani abu sai a duba menene biya na daidai wannan ta'addanci da aka yi sai a ce ka biya to sai bayan ka biya kuma sai ka sake koma baya sai ka sake yin ta'addanci kai kisa to wannan ba za a kyale shi ba ko kuma a'a daga cikin 'yan uwan da suka yi rangumi ashe wani a cikinsu bai suwa an yi rangumi an yafe sai zaga ta bayan gida da ya ta'addanci to shi Allah ke ce famani ita da ba da zalika falahu azabun alim duk wanda ya ta'addanci bayan rangumi da aka yi to yana da azaba azaba wanda yake mai tsanani wannan yana da daga cin ayoyi da yake magana akan kisaci wanda ya zalunci wani to a yi masa hukunci kamar da imam buhari rojo da imam nisa'i da imam dara kotuni daga abdullahi dan abbas yana daga cikin ɗabi'u na banu isra'il abin da ya shafi kisasi galibinsu idan wani yadda ya zalunci a cikinsu in babba ne to ba a executing wannan hukunci a kansa sai a ji a canza da wani to wannan allah ya ce ba zai yi wannan zalunci ne idan ɗaya ya kisa a kama ɗan a kashe shi haka in bawa ya kashe bawa a kashe shi in mace ta kashe mace a kashe ta ita ma domin wani bai fi wani ba hmm. wannan shine doka ta Allah subhanahu wataala amma daga lokacin za a ce wani ya yi laifi sai ana ganin alfarman baban shi ko mai gidansa to bari a zaga a je a samu wani kawai a yanke mishi wannan wannan zalunci ko kamar zargin da ake ma wayansu a jami'an tsaro sai a ce a kama yan fashe misali za a je a kashe su sai su je a ba da kuɗi su sake su sai su ga wannan gona yana aikin gonansa kawai sa a kashe shi shi ma wannan zalunci ne wannan zalunci ne wannan irin wannan abun ya fita daga bakin wani daga cikin jami'an tsaro kuma abun ya yi yawo a duniya wani lokaci Allah ya kiyaye wai wani ya faɗi sun yi aksirin a cikin waɗansu jami'an tsaro haka da zuwan wannan sai ce an di shi yana kalmar shahada sai ce ku hutar da kanku wannan ba zai mutu ba aka ce me yasa ka faɗa ka yace ya za a yi mai irin wannan aikin ya mutu da kalmar shahada Ya ce wallahi ba zai mutu ba zai gama shan wuya ne amma zai farfado don irin su ba su mutuwa da kalmar shahada aka ce mai dalil sai ya faɗi wani labari sai dai saboda ɗabi'unsu shi ne ya fuskanci matsala ya ce shi ne ke ba da labari wallahu alam da ingancin zancen ya ce shi ya lokacin aikin jami'an tsaro akwai lokacin da aka taɓa ba su je su kashe wasu 'yan fashi da suka je daji sai suka sake suka ba su kuɗi sai suka je wani gona suka kama wani uba da ɗansa suna aiki sai suka halbe su sai suka sa su a bayan mota suka kai su asibiti abin cewa ga ce ga gawan na an kai an sai ce idan yana bacci, sai rika ganin wa'annan mutane suna zuwa bisa cikin bacci. shi yasa ya ce ya daina aikin yana ta roƙon Allah gafara shi yasa ke ganin inda mai irin aikin sunan da yana kalmar shahada yana kwanci zai mutu to a fahimtar sa ba zai mutuwa ba saboda me saboda yana ganin ba mutane su ba ba su da kinki to wannan tarbiya ne mara kyau idan wani ya kashe ya kisa to a kashe shi idan wani ya kisa wannan din in da ne shi ma kama a kashe in bawa ne a kama a kashe in da mace ne a kama a kashe to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce amma in an yi rangwami to su je su ba da wani hakki wanda shari'a ya dora musu saboda shi ne abin da ya kamata idan kuma wani zo daga baya sai sake zalunci to wannan din yana da azaba azaba wanda ke mai tsanani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ne ولكم في القصاص آيات يا أولي الألباب لعلكم tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ul albabi la'allakum tattaqun lallai akwai mutuntawa akwai imantawa akwai rayuwa mai inganci a cikin al'umma idan ana yin qisasi hmm. ya tabbata cewa idan ana yin ramu ramuko daidai wa daida wani baya zaluntan wani to hayatun akwai rayuwa mai inganci a cikin al'umma hmm. kaga kowa zai shiga tetayensa wannan kuma ya tabbata cewa idan ba a yin hukunci to kowa na iskancin da gara amma wanda ya laifi a kama shi aka tabbatar sa komin girmansa a kai shi na kulle shi in na gurare ne a masa a gaban jama'a gobe wani ba zai yi ba gobe wani ba zai yi ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan fasikai idan mutum ya zina bai taɓa yin aure ba ya ce a masa bulala dari idan ta taɓa yin aure ko a taɓa a kai su bayanin jama'a a tona rami a binne su a jefe su su mutu tsakani da Allah idan wani ya ga an yi haka zai sake yi idan ɓarawo ya sata a yanke mishi hannu to ga yamin yaya za a yi gudo ni jirgin amma yau za a waye gari dan masu hannu da shi dan babba zai laifi ba za a saurare shi ba ba za a saurara ba sai zamanto mai zalunci ne zalunci kenan to shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa tabbas walakum wallahi tabbas filkisasi dangane da kisasi sakayya idan ana yin hukunci to hayatu akwai rayuwa ta mutuntawa tsakanin al'umma talaka zai san mazan shi talaka ne mai kudi zai san mazan shi mai kudi ne Allah ya ce ya ulil albabi ya koma masu hankali idan da za a rika yin haka to akwai mutuntawa akwai kimanta akwai zamantakewa ta lafiya na'am la'allakum tattabuna lalle idan kuna yin haka za ku zamantu daga cikin bayin Allah masu takawa kuma daga ciki al'imam ibn kasir ke cewa akwai wasu masa'in. na walakun fil qisasi hayatun haza min al-kalam al-baligh al-wajiz hmm. wa yace ma'ana la yaqtulu Ba ba'dha dayan ku ba zai kashe wani ba inda ana yin qisasi amma in ba a yi to kowa zai abin da ya ga dama sai Allah subhanahu ba ya ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ba hana المتقين ubangiji ala ya ce. bayan Allah ya gama magana dangane da abin da ya shafi isasi, sai Allah ya ce ku kutiba alaikum Allah ya ɗora muku idza hadara ahadakum al a lokacin da ɗayan ku mutuwa ya riske shi na'am in taraka khairan lil idan yana da dukiya kuma ya bar kuɗi. to yayi wasirci ana ya yi wasiya wasiya ka faɗi to in na mutu a cikin dukiya na a ɗauki wani oba kaza a ba kaza a ɗauki wani oba kaza a yi kaza a ɗauki kaso kaza a yi kaza Allah sai lissafa wa'in su rasu benefitin da wasiya sai ce akwai mai lilwalide ne iyaye wal akarabi akwai dangi ya bil ma'aruf ta hanyar kyautatawa kuma wannan hakkan alal mutakin haƙƙi ne ga bayan Allah masu takawa to ana malamai suka tattauna wasiya akwai waɗanda daga baya kamar da ya tabbata hadisi da kunni wani sabe ce ya ji anai muhammad yana cewa mutumin da zai shi gado to ba a masa wasiya la waris la ta liwari babu wasiya ga mutumin da an ware wani kaso na gado aka bashi akwai iyaye a ciki kaga iyaye su za a cire su amma dangi da ba su da gado to wa'annan yana da kyau a kyautata musu mai wasilci kannan iyayenka a dauki miliyan goma ba su kannan kaza shi kuma wasilcin duk da zai kai ya kawo kamar da ya tabbata cikin hadisi kar da ya wuce ɗaya cikin uku na dukiya shi ma akwai fahimta wani na ganin cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani sahabi kar ka dauki rabin dukiya ka bayar hmm. kar ka dauki biyu cikin uku sai ce ɗaya cikin uku ba sai manzo Allah ya shiru ce kai ɗaya cikin uku yana da girma matuka yana da girma kuma ya yi yawa bai kamata ba ya kamata na gaba mutum hmm. ya ce ɗaya cikin uku ya kamata mu tare ne mu zo ku zo mana da ɗaya cikin uku ya yi yawa sai abdullahi ɗabar da ce yana ganin a yi ɗaya cikin Zama saboda haka ɗaya cikin hudu za a yi sai a bi sai a tabbatar da shi dangane da abin da ya shafi haƙƙi na wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi kokari kuma a zantar da wannan wakilcin amma ko man battalo faman battalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismu 'ala alladhina yubtiluna inna allaha sami'un 'alim Allah subhanahu wa ta'ala yace idan ka ji wasilcin anyi ka ji da kunninka kai shaida ne to Allah subhanahu wata'ala ya hana a yi zalunci a canza Allah ya ce faman faddalahu duk wanda ya canza abinda ya ji na wasirkin nan ba da ma sami abu bayan ya ji wannan wasirkin to fa inna ma ismuhu alallabi na yi laifi yana gaskatuwa ne akan shi wannan da ya canza inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami'un Allah mai ji ne kuma alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne masha Allah